بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau, ranar Asabar, yato yau muna goma sha takwas ga watan Ramadan, na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, ranar kuma take daidai da ranar bakwai kenan ga watan uku, na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam, shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. Allah ta wa ta'ala ka dare mu da dawowa domin ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so kuma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu muna fata Allah baraka wa ta'ala ya mana jagora muna nan cikin suratul bakara yau aya ta nawa za mu tashi arama 172 ya ayyuhal ladzina amanu kulu min ba ta ko nan ne ko to Allah ya taimake mu akar lahu bismillah طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نعم الله تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لني إيماني in dai daga gaske kuke ko masu imanin ne, kulu ba ta mara razaqnakum ku ci daga mafi mafi daɗin abin da muka azata ku da shi washkuru lillahi ku ma Allah godiya in kuntum ta abudun in dai Allah kuke bauta mawa Allah Ta baraka wata ala ya kiraye masu imani sannan ya ce kulu min ta ma razaqnakum ku ci daga mafi daɗin abin da muka azata ku da shi menene at-tayyiba Abin da ake nufi a ba abu na halak wanda musulunci ya halatta ma wanda shari'ar musulunci ta halatta ma babu abu mafi daɗi kamar abin da yake halak ne duk abin da yake ba na halak ba to shine mafi muni saboda haka mafi yawan malamai suka ce idan aka ce a ba ana nufin abin da yake mai daɗi shine halak ku ci halalinku sannan ku yi ma Allah godiya musamman halalin ta ɓangaren abin da ya shafi wanda ake ci na nama, ku ci awaki, da tumaki, da shanu, da raƙumma, da kaji, da sauran ire-iren waɗannan waɗanda musulunci ya halatta muku. Shi ne halak daga cikin namomi, kuma yana daga cikin abinda da Allah ya azabta ku da su na dabbobi. Washkuru lillahi kuma ku yi ma Allah godiya, da ya hore muku waɗannan dabbobi don ku yanka ku ci nama. ita ma saniyan nan, kazan nan, akuyan nan, tinkiyan nan, ita ma mai rai ce, halittar Allah ce, baiwa Allah ce, Allah ta baraka wata ala ya hore ma, kamar yadda kake bawan Allah, ka samu wata daga cikin baiwar Allah, ko wani daga cikin bayin Allah, ka yanka don ka ci nama ka ji daɗi, to kai ma Allah godiya da ya fifita ka da wannan fifiko, inda ya ga dama fashe Allah, da sai yi ka irinsu. da kai ma akuya yi wuka, da yanzu kai wani ɗan taure ne, ko yi wuka wani ɗan rago-rago haka, da yanzu kai ne za a yanka a ci nama, to haka sai Allah bai yuka can ba, sai yuka cikin waɗanda kuke yanka waɗansu halittun shi, kuke yanka waɗansu bayin shi, don ku ci nama, kuma ya halatta. Ashe wannan ya cancanci kai ma Allah godiya, ya wajaba ma kwarai ka yi ma Allah godiya akan wannan, in kuntum iyahu ta'budu in dai Allah kuke bauta mawa. to ku mashi godiya a bisa wannan ni'ima wacce ya ni'imta ku da ita godiyar anan fa ka bi dokokin Allah ka yi abin da Allah ya ce ka taƙaita akan waɗanda Allah ya halatta ma kada ka wuce izuwa ga waɗanda Allah ya haramta ma taƙaita akan abin da yake na halak shine godiya ga Allah in ko ka wuce he ka haɗo har da waɗanda Allah ya haramta, donan ko ba yi ma Allah godiya ba, ko da ka kwana kana ce alhamdulillah da baki ba ta zama godiya ba Allah ka sanya mu cikin masu gode maka sai Allah Ta baraka wa ta'ala tunda ya bayyana muna ya halatta muna wasu daga cikin dabbobi mu yanka dan mu ci daɗi mu ci nama su mako bayi ne na Allah Allah ya hore mu bayin Allah su yanka bayin Allah ta ci daɗi dan mu yi mashi godiya to ababen da aka halatta muna dinnan suna da yawan gaske da haka ba sa taƙaituwa, ba sa ƙirguwa, ba sa iyakantuwa, waɗanda aka haramta ɗin su ne ’yan kaɗan, kaɗan kuma ƙwarai, da haka su ne suke iya yiwa a faɗe su, waɗanda aka haramta ɗin nan su ake iya ayyanawa, domin su ne mafi ƙanƙanta daga cikin abin da Allah ya halatta muna. Cikin abin da Allah ya halatta in ka kalli waɗanda aka haramta, ba su kai ɗaya bisa ɗari ba. An fahimci wannan ko? To, don haka su suke kirguwa. zaka sai Allah ya faɗe mana ababen da aka haramta ɗin ga sunan zuwa sai Allah ya ce me tabaraka wa ta'ala ya ce, Inna ma harrama alaikumul maitata, kurin iyakar abin da aka haramta muku shine mushe. Malaman balaga suke cewa inna, ko malaman na kenan ko, harafin nasab ce wata tana ƙarfafa magana, sannan ma tana keɓance abu a takasisiya ce, inna ma iyakar kaɗai abin da aka haramta muku shi ne almaitata mushe. dabban nan ko wacce ake ci ce, akuya ce, tinkiya ce da shanuwa, to in suka mutu ba a yanka ba, to an haramta muku wannan kada ku ci, don kiwon lafiyarku, don in kuka ci za ku kamu da wasu cututtuka, aka hana ku ci domin kada ku kamu da ciwon. Waddama da jini, jinin da aka yanka ya fita daga jikin dabbar da aka yanka ya kwarara, to shi ma wannan jini an haramta muku shi, kada ku ci wannan jinin. wala hamla kinziri an haramta muku kuma cin naman alade da cin naman aladen gida da na daji duka an haramta muku waɗannan wa ma uhilla bihi li ghairillah da abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba aka yanka shi da sunan wani gunki aka yanka shi da sunan wani canfi aka yanka shi domin bori ko da sunan wani aljani waɗannan an haramta muku su faman tsarra to ko su ɗin wanda yake cikin tsananin bukata ghayra bagin in dai ba ɗan tawaye ba ne ba wanda ya ma gwamnatin musulunci tawaye ba ne wala adin ko ba ɗan ta'adda ba ne ba ɗan kidnafa ba ne ba ɗan boko haram ba ne ba ɗan kwanta-kwanta ba ne ba ya tafi ne da kasadin yi ta'addanci kan mutane ba to ko ‘yancin da aka ce an haramta ɗin yanzu ya iya ce fala isam alaihi babu laifi a gare shi ya ci kada ya bari ya mutu kuma har ya guzuri domin inna ga ghafurur Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne Allahu akbar to wannan kenan an faɗi mana kaɗan daga cikin ababen da aka haramta muna daga ciki akwai mushi dabbar da ake yankawa a ci kamar tinkiyar kamar akuyar kamar saniyar to in suka yi mushi. to yanzu an haramta muna mu ci wannan musha saboda me kuma aka haramta muna cin jini wanda aka yanka ya fito din nan shi ma saboda me to bari ku ji dalili wallahu a'lam wato dalili cikin jinin dabbobin akwai ƙwayoyin cuta kai ba na dabbobi kaɗai ba cikin jini mafi yawan ƙwayoyin cuta suna da alaƙa ne da jini na kowace dabba na kowace halitta ba ‘yan uwa kuna fahimta kuwa? Bari ku je, yanzu idan mutum yana zazzabi ko bai da lafiya, ya je asibiti za a auna a gano wani irin ciwo ne, me ake ɗiba? Jinin shi ake ɗiba, na ake gano malaria, na ake gano typhoid, na ake ƙwayoyin cutar ko? Suna cikin ina, suna cikin jinin, ƙwayoyin cuta hatta a jikin mutum, suna da alaƙa da jini, suna bibiyar jini, da haka duk inda aka zo za a neman wata cuta jikin mutum mafi yawan cututtuka da ni ba malamin asibiti ba ne ban sani ba amma dai abin da nake gani suke yi da abin da nake jin labari kusan kashi biyu bisa uku cututtuka ana gano su ta hanyar jini jini ake ɗiba a auna yanzu hasu olsa ana gano ƙwayoyin cutar olsa a cikin jini haka ne ko ba haka ba ƴan uwa ashe kun ga kenan cikin jini akwai ƙwayoyin cuta kala-kala kusan kowace cuta ta kan baza ƙwayanta ne cikin jini to yanda yake a jikin mutum ɗin nan haka su ma a dabbobi ƙwayoyin cutar dabbobin waɗanda suke iya harban mutane suna nan cikin jininsu A shi aka yanka dabba jinin nan sai ya fita ya fita da waɗannan ƙwayoyin cuta sai ya ban naman sai ya zamo halak malak kun fahimta in ko ba a yanka ba dabban nan sai ta mushe to wannan jini yana na cikin nama sai ya kume cikin nama waɗannan ƙwayoyin cuta suna nan in mutum ya ci wannan dabba mushe shi kenan sai ya ci da waɗancan ƙwayoyin cuta sai ya cutu kun gane hikimar ashe kun ga yanka wannan da ake wannan jini da ke fita duk ƙwayoyin cuta da ke jikin wannan dabba su suke bin jinin su fita waje sai ya ban nama da tsoka da ƙashi da wane ne lami lafiya sai a ci ba ƙwayoyin cuta in ko mutuwa ta yi, to waɗannan ƙwayoyin cutar suna nan cikin jinin sai ya kume ciki, da an ci sai a ci tare da wannan jini tare da waɗannan ƙwayoyin cuta. Wannan shi ya kai mu ga matsala ta ko matsala ta gaba, da aka haramta cin jinin, in an yanka jinin ya fito, to shi wannan jinin kada a tarbe shi a yi wani amfani da shi, domin ya fito ne da ƙwayoyin cutar. Ana fahimta kuwa? Wannan wallahu a'alam ne kaɗan daga cikin dalilai da suka sanya aka ce kada a ce wato mushe su ne kaɗan daga cikin dalilai da suka sa aka ce kada a ci jinin in an yanka ya fita gurɓace yake da ƙwayoyin cuta kala-kala in aka ce to za a samu matsala A ashe musulunci yana kishin musulmi ne musulunci yana ƙaunar ka ne kada ka jefa kanka cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila haluka, shi yasa ake tsaftace maka naman da zaka ci kada ka ce mai kwayoyin cuta wallahu a'lam na'am Allah ya ce wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abinda aka yanka ba da sunan Allah ba uhilla aka ɗaga sauti aka kira sunan wani Allah ba Allah ba a wajen yankan shi to shi ma an haramta muku kada ku ce ashe mun yi tsallake muka ce wal hamlakin zir, da naman alhanzir wai alhanzir shi ake ce ma gyado aladan daji to hadda na gidan shi ma an haramta da sauran dange-dangensu ɗan me su kuma su ma akwai ƙwayoyin cuta dangane da su su ba cikin jini ba har cikin naman akwai har cikin miyansu akwai irin waɗannan ƙwayoyin cuta irin su alade irin su kare an gane da sauran dange-dangen waɗannan to akwai ƙwayoyin cuta dangane da su ba cikin jinin kaɗai ba hatta cikin miyau ɗinsu in ba mu manta ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana idan kare ya sha ruwa cikin ƙwaryar ɗayan ku kasan shi lasa yake lasan ruwa yake ya lallage kenan to in mutum zai yi amfani da wannan kwano ko ƙwarya ya wanke shi sau bakwai tukun ya sa turɓa ya dirje ya sa ƙasa ya dirje akwai ƙwayoyin cutar da in ka sa soso da sabulu ba sa fita ƙasar za ka sa ita ce za ta dirje su an fahimci wannan ko sannan ka ci gaba da amfani da kwananka. don me, domin cikin yawun kare akwai ƙwayoyin cuta, akwai wani yanayi a shekara, akwai wani nau'i na kare, in ya ciji mutum a irin wannan yanayin, za ka ga mutum ya koma yana ɗabi'a irin tawa irin ta kare, yana haushin kare, yana kwanciya irin ta kare, yana shan ruwa irin na kare, ɗabi'un mutum su koma na kare. An fahimta ko? Wannan ne ya karantar da mu akwai ƙwayoyin cuta cikin bakin kare, to cikin naman kare ma akwai, cikin majinar kare akwai, cikin tsokar kare akwai, cikin ƙashin kare akwai. Da ka yi ala ce to kada ka ci, kai musulmi, dan ana ka kada ka kamu da waɗancan cututtuka. A shaga musulunci mu yake kishi, duk abin da zai cutar da mu, to musulunci sai ya hana mu. An fahimci wannan ko? Sannan in ka kalli, ko da da ba a gano ba, yanzu bincike ya tabbatar da haka waɗannan cututtuka da ake fama da su marasa magani akwai wata cuta wa ita ebola an yi kwanakin baya ko 'yan shekarun baya musamman ƙasashen afirka zuwa afirka ta kudu ɗin na wajen mozambique wajen zimbabwe da ina ne ta fi ƙarfi a can dai ebola in ta kama mutum da wuya ya wuce kwana uku kuma in jibin shi ya gogi wani mai lafiya shi ma ya kamu kenan haka aka yi ta mutuwa ko da wannan cutar ta Ebola. To binciken ya tabbatar wannan Ebola ana ɗaukar ta ne asalinta daga masu cin biri ne, masu cin bika, masu cin kare, daga gare su ne ta soma tasiri, daga nan aka soma ɗauko ta. Ina fata mun gane, akwai zazzaɓin biri, akwai ƙazawar biri, masu cin biri suna ɗauka. An gane wannan ko? Wannan kenan, kwana-kwanan nan in baka san Ebola ba, to aiki da an san wacce ta sa aka dinga haba hutun aiki da aka hana ma'aikata fitowa wacce aka yi kwanan nan ya sunanta ma corona yauwa ai kun tuno corona ko ta sa aka dinga gudun mutane har a masallaci ma kada hada haɗa saho a wawware gani ko corona asalin corona nan asalin wannan corona su da kansu masu binciken zamanin sun ce ta samo asali ne daga wani yanki da ake ce mata jihar ke ce mata Wuhan cikin ƙasar China wanda su komai ce suke koma mai su ce suke ba abin da ba ta ci in dai nama ne koma wani irin nama macizai ne ko koma mai su ce suke daga waɗannan ciye-ciyen nasu daga nan aka samo ƙwayoyin cutar corona ta bazu a duniya ta ta illa tana da magani ba ta da magani me ya samo ta daga waɗancan ciye-ciyen namummukan da ake marasa kan gado daga nan aka samo corona an fahimci wannan ko a shi haka sai musulunci ya ce kada ka ci waɗancan tarkacen domin kada ka kamu da korona. bari haka ya ɗama wani ashe musulunci kishin ka yake ƙaunar ka ake kai musulmi an gane wannan wannan kenan akwai wani zazzaɓi da ake ce mashi lassa zazzaɓin lassa shi ma da ɗan uwan ɗaya ne shi ma sun ce bai da magani mutuwa ake abin mamaki ma shi wannan zazzabin lassa an ce wa a nan Najeriya aka so mu gano shi shi lassa ɗin nan an ce sunan wani ƙauye ne ko da cikin jihar barno ne ko ko cikin Adamawa ne nan dai tsakanin Barna da Adamawa ƙauyen yake wai daga nan aka fara ɗauko wannan zazzabi aka bincika aka gano yana kisa to kusa daga ina ake samun shi akwai wani nau'i na bera cikin beraye bera wannan daga masu cin irin wannan beran daga nan ake samun irin wannan zazzabi daga nan ƙwayoyin cutar suke kai mafi yawan cututtuka marasa magani mafi yawan bala'o'i marasa magani cututtuka irin waɗannan mafi yawan su ana samun su ne daga waɗannan dabbobi da aka haramta musulmi ya ce amma ba a samun irin waɗannan jikin akuya ita akuya lami lafiya ce haka tinkiya haka saniya haka raƙumi duk ba su da waɗannan da haka aka kira su al'an'am dabbobin ni'ima sunansu kenan da ka ce an'am kana nufin wa'in nau'i hudu dabbobin ni'ima dabbobin da ba su da wata ƙwayar cuta Allahu akbar haka yadda musulunci yake kishin musulmi amma musulmi mu gane ba sai zan bar ma ake duk awakin nan duk tumakin nan duk kajin nan ba su isa ba har sai an kai ga cin wani wai bishmit ko naman daji haka kurin kana tafiya ka samu wani kila ma arne ne a daji gindin wani tsauni wa yayo farauta baka sani ba wata gafiya gafiya wata mage mage wani biri biri ka tsaya kuma ka saya da kuɗinka ka sai ma kanka cuta ka kawo gida ka ce asalin abin cuta ne yadda aka sarrafa abin cuta ne ya yanka ko bai yanka ba ya aka babba wani ma ya kwana hudu sannan aka dan babba kashi. kuma ka sauka kawo gida ka ci kai da iyalinka kana buɗe baki wai kai ka ce bishmit ka ci naman daji to kai ne naman dajin ah, ka zama naman daji kai <laughs> Allah ya kyauta Allah ba mu dacewa to irin waɗannan gurare kamar wannan aya da Allah ta tabbatar mata ita a nan gurin an faɗi a waɗansu guraren ma kamar cikin ina ga surtun na hali Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita irin wannan hali yace inna ma harrama alaykum al-maytata wad dama wa lahamal khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi faman ittara ghaira baghi wala adin fala fa inna an gani ko abin aka haramta muku haga inna lallai tabbaci ne taukidi ne ma takasisiya ce iyakarsu kenan abin aka haramta muku mushe da jini wanda aka yanka ya fita da naman alhanzir na gida da na daji da kuma abin da aka yanka ba da sunan Allah ba ko da waɗannan dabbobi da aka yanka ba sunan Allah ba to ban da su an fahimci wannan ko a can cikin al'am suratul al’am, sura take mana magana akan waɗannan dabbobi na ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala da'imin yadamahu illa ayyakuna maitatan aw daman masqufan aw lahamal khinzir fa innahu rijsun aw fisikun aw uh, uhilla li ghairillah haka ne uhilla li ghairillah bi shi ma aka ce fa man darra ghaira wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim Allah ya ce ka ce musu ya Muhammad ni ban samu wani abu da aka haramta muna ba aka haramta mai ci ya ci ba na daga nama illa ayyakuna mai tata sai dai in ya zamo mushe ne audama ko ya zamo jini ne biyu ka masahofan aw lahamal kizir ko naman alhanzir alade fa inna hurijisin wannan kazanta ne wannan kazanta ne aw fisikun ko ko abinda aka yanka bisa fasikanci uhilla li ghairil aka yanka ba da sunan Allah ba haka can masu aka sake maimaitawa an fahimci wannan ko ina so in ja mu ne in nuna mana abinda ke haramu ɗin dan kaɗan ne, kun gade kusan waɗannan ayoyi uku daban-daban na hali, da kuma wancan al'am da wannan ta bakara duk ina dabbobi da ake ayyanawa an fahimci wannan ko to sai wace sura ce ma'ida cikin ma'ida na aka samu ƙarin waɗansu aka ce hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul wa ma uhilla li ghairi sai aka ce wal munqaliqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan naqihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaytum wa ma zubiha alal nusubi wa anta tastaqsimu bil azlab Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hurrimat alaikum al maytat an haramta muku cin mushi kaga nan ma mushi aka hana waddamu da jini biyu wanda aka yanka ya fito wal hamla kinzir da dai kinzir din da muke magana nan ma su aka ƙara maimaitawa wa ma uhilla li ghairi bihi da abinda aka yanka ba dan addinin Allah ba an yanka ne dan gunki ko an yanka dan ɗan bori abin ya ake irin yanka na girka ɗin nan an yi girka a yanka irin wannan yanka sai Allah ya ce wal munqaliqatu da dabbar da igiya ta shaƙe ta har mutu ba a yanka ba in har ta mutu ba a yanka ba ita ma kada ku ce kun ta koma cikin me mushe wal mawquzatu da wacce aka jefe aka jefe ta da wani abin jefa ko mota ta banke ta an gane wani koma mashin ya banke ta har mutu ba a yanka ba ita ma ta koma ina ta koma mushen ne Wani mutaraddiyatu da wadda ta gangaro daga sama kan dutse ta faɗo ko kan mota a tafiya ta faɗo ita ma sai ta mutu ba a yanka ba ita ma ta koma ina ta koma cikin musha wannan hatu da dabbar da ɗin uwata dabba ta soke ta saniya da saniya hewta ta soke ta da ƙaho ta huda mata ciki ita ma ba a yanka ba hatta mutu ita ma ba za a ci ba wa ma akala sabu da abinda dabbobin daji suka ci kamar aka sa zaki ya kamo ta ko wata daga cikin dabbobi masu cin nama ko damusa suka yi farauce ta suka kai mata farmaki ita ma har mutu ba a yanka ba ita ma mutum ba zai ci ba sai Allah ya ce illa ma zakaitu sai abinda kuka samu da rai kuka yanka duk waɗannan dabbobi wacce ta shaƙe ɗin. da wacce aka jefan da wacce ta gangaro daga saman da wacce wata ta soke ta da wacce wani naman daji ya bangaje ta da wacce mota ta banke in kun tadda su da rai har kuka yanka su da rai to kwa iya ci amma in sun mutu ne ba a yanka ba to nan ne ba za ku ci ba ashe haka duk waɗannan sun koma cikin ina ne cikin mushe ne sun koma abin da suka zama haram ba za a ci ba saboda sun zama mushe ne amma in kun tadda su da rai kuka yanka to za ku iya ci. Malaman fiƙiho sun yi dogon bayani kan yaya ne za ku iya gane ku iske su da rai. Suka ce in kuka zo kuka yanka su suka motsa, ma'ana in dabbar da ta faɗo ko dabbar da ta yi rauni, da aka zo yankanta aka yanka sai ta harba ƙafa, ta nuna ta ji zafin yankan, wannan yankan da aka yi mata ta ji shi, to wannan za a ci. In ku aka yanka ko motsa ba ta yi ba. wancan raunin ne ya kashe ta bayan ka ba ne, an fahimci wannan ko? Wancan raunin ne ya kashe ta bayan ka ba. Wata mazahabar suka ce, a'a, abin da za a yi in kuka zo ku lura, raunin da aka yi mata, zai iya yiwuwa ta yi jinya ta warke? In zai yiwu ta yi jinya ta warke, to shi ke an kaka yanka ta sai a ce, amma in raunin nan ya kai makasa, ko da an bata ta yi jiya, ba za ta yi jiya ta warke ba. misali ciki ne ya huje ga hanji waje aga wannan ko kun yanka ko ba ku yanka ba ta mutu to wannan ko kun yanka suka ce ba za a ci ba an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu to haga waɗannan su kaɗai da aka haramta su kaɗai da aka haramta muna sauran ku duk da ba wannan ba aka ce mu sha shagalin mu Allahu akbar ashe kun ga kenan ya kamata mu Allah godiya ya halicci bayin shi yana kaunar su bayi ne irinmu, ya yi su don mu, wasu su ba mu dama mu ɗora musu kaya, irin su mai su jaki, ya ba mu damar waɗansu mu kai su gona su yi mana huɗa, irin su shanu, ga su nan bila adadin, ya kuma ba mu damar ko mu kama mu kai kwata mu yanka ko mu ci nama. Shin wannan ba ni'ima ba ce ba Allah ya mana? Allah ya ni'imta mu ya girmama mu, to ya waje ba mu yi mashi godiya, godiyar nan mi abin da ya ce, mu ba abin da ya hana mu, in mun yi wannan to mun yi godiya, Allah ya taimake mu. Kafin mu wuce kada in manta, hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya keɓance mu na wa'insu musa guda biyu, ya ce su babu laifi a iya cin su ko da mushe ne. A hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, uhillat lana lamayata tani wa damani. an halatta muna jini kala biyu, an halatta muna mushe kala biyu, su babu laifi mu ce, dame-dame, asamaku, wani jarad, da kifi da fara, kifi ai ba a yankawa, fara fa ana yankawa, ita ma ba a yanka, to su halak ne a ce su haka, yanda suke, wajen jini fa, wala kabedo, anta, wadda da kuma saifa, su ma haga jini ne, yake dunkulewa ya tattaru, amma lafiyayyen jini ne. lafiyayyen jini ko ma'aikatan kiwon lafiya sun ce an ta wani jini ne mai kyau mai lafiya wanda yake tattaruwa cikin jikin mutum in mutum ya daɗe bai ci abinci ba shi ke ɗan narke a ɗan gangaro sai ya ɗan ba mutum energy ya ɗan baka ƙarfi kafin a ci abinci an gane wannan ko to shi ma eh, ba abin nan bane ba ya halatta an gane wannan ko ibn majah ya rawaito wannan hadisin ina gama in da duba kila in ga lambar hadisin ita ce ta dubu uku da ɗari uku da goma sha hudu a cikin sahih ibn maja dubu uku da ɗari uku da goma sha hudu imamu hakim shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin Mustadari. lambar hadisin dubu uku da haka ne dubu uku da ɗari uku da goma sha hudu shi ma Allah ya taimake mu daga hadisin Abdullahi ɗan Umar Allah ya ba mu dacewa to wannan ni'imomi ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana waɗanda bai kamata mu kima Allah godiya akan su ba Allah mun gode Allah ka ikon gode maka aya ta gaba Allah ya ce me Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Innan lazina ya katumuna ma an zalallahu minal kitabi, lalle waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar cikin littafin shi alƙur'ani, wa ya na bihi samanan kalilan, su ɗan sayar da shi da ’yan kuɗi kaɗan, ula'ika ma ya akulu fi buɗunihim illa nar, to waɗannan kan ba abin da suke ci su illa wuta, wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ba zai taɓa yin magana da su ba na alƙiyama, don fushi, wala yi Allah ba zai tsarkake su ba, walahum azabun alimu, azaba mai raɗe ta tabbata a kansu, wala ikan la zai bil huda, waɗannan su da suka sai ɓata da shiriya, an ba su shiriya suka miƙa shiriya suka sawo ɓata. Subhanallah, wal azaba bil magafira, an ba su hanyar samun gafara suka sai da wannan hanya ta gafara suka sau hanyar shiriya amma asabaru suka sau hanyar hanyar azaba suka mika wannan hanya ta gafara suka sau hanyar azaba afwan hmm. amma asabaruhum ala nar wani irin hakuri suka tattala ne za su yi a wuta a suke wannan sun tattali yin wani irin hakuri ne domin babu shakka ya shiga wuta zalika bi anna Allah nazzala al bil haqqi wannan ko domin shi Allah fa ya saukar da littafin shi ne dan ai aiki da shi na gaskiya dan ya tabbatar da gaskiya ai aikin gaskiya a tabbatar da an tabbatar da gaskiya wa annal ladina qatalafu fil kitabi wa suke sabani a cikin al'amarin littafin da Allah ya saukar da fi shiqaqin sun rabu da gaskiya rabuwa kuma me nisa Allah ya kyauta Allah ya ce allazina innal lazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗanda suke boye abinda Allah ya saukar na daga littafin shi an samu wani ba'ari daga cikin Yahudawa ko kusan dukkanin su ma sun yi wannan shirma suka boye attaura suka ki karantar da abinda ke cikin attaura wacce annabi Musa ya zo da ita suka yayi bishirme kamar da muka karanto can baya suka ƙirƙiro ƙungiyoyin asiri suka ɗabbaka suka ce su ne addinin annabi Musa wai shi ne addinin attaura game da muka yi wannan karatu can baya yau akan haka suke babu attaura ma kwata-kwata sun batar da ita wannan kenan an sami irin waɗannan cikin nasara kiristoci waɗanda Allah ya ba su littafin injila suka aje littafin nan na injila wanda annabi isa ya zo da shi suka ƙirƙiro 'yan littattafai na daban masu suna bible yanzu kansu suke da su suke aiki tsohon alkawari da sabon alkawari an gane wannan ko ba injila ce ta annabi isa ba ko ɗigo babu an fahimci wannan ko don me don su samu jin daɗin rayuwar duniya don su samu sakewa a cikin su aje dokokin Allah su koma dokokin son zukatansu an gani to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to mu kada mu yi irin abin da suka yi, kada mu aje karantarwa alƙur'ani, kada mu aje koyawa alƙur'ani, kada mu aje alƙur'ani mu yi aiki da shi. Duk da daga cikin mu ɗin akan samu waɗansu suna sayar da abin da Allah ya bayyana na alƙur'anin don jin daɗin rayuwar duniya. Su karkatar da fassara, su karkatar da ma'anar, zuwa ga yadda zukatan suke so, kaɗai da su samu jin daɗin rayuwar duniya, kaɗai da su samu amsuwa, da su samu ɗaukaka da su samu kuɗi da su samu shiga da sauran ire-iren waɗannan to Allah ya ce a faɗe ma masu irin wannan ulaika ma yakulu fi butunihim illa nara wallahi waɗannan ba abin suke ce mutukkunan su illa wuta duk abin da ka ɓoye abin da Allah ya saukar na gaskiya kaɗai dan ka samu wani abu to ko ka samu abin ka ci to ka sani wuta ka ci babu inda Allah ya ce mutum ya ci wuta ƙarara sai waɗannan gurare guda biyu wanda ya karkatar da ayar Allah ya karkatar da hukuncin Allah kadai dan ya samu wani abu Allah ya ce ulaika ma yakunu fi butunhum illa nar ba komai suke ci ma ba illa wuta sai ko wajen cin dukiyar maraya Allah ya ce innal ladhina akulu ta ma zulman inna ma yakulu fi butunihim nara wa na sa'ira kaga waɗannan gurare guda biyu to nan Allah ya ce an ci wuta ƙarara. Allah kyauta malamanmu ku yi haƙuri mu ku yi haƙuri dole a faɗa in an zo faɗa akan samu gaskiyar al'amari waɗansu lokuta musamman malaman namu sukan yi shishige waɗansu lokuta sukan ɗan darje su ba shi ɗan dama ya tafi da su waɗansu lokutan su yi fassara gwargwadon yadda su take so yadda zai musu daɗi ko yadda zai ma wani nasu daɗi an fahimci wannan ko to kuskure ne wannan tunda mun zo kan wannan bari mu yi haƙuri a matsayin mu na almajirai ko malam ai ana musu nasiha ko su ma malaman ana ɗan yi musu nasiha to mu yi haƙuri mu da girmamawa da dukkanin girmamawa ko mu gyara akwai waɗansu abubuwa suke gangarwa daga wajen malaman namu waɗanda gaskiya akwai gyara ciki musamman wajen fatawa za ka samu wani malami in yi fatawa ɗaya to shi kenan duk dole a yi da fatawar shi dole ne a yadda da wannan fatawa tashi duk yadda zai karkata ya karkato sai ya kare abin da ya faɗa shi bai yadda a ce wani ya yi fatawa saɓanin tashi ba kuma ba haka ba ne ba wa faɓa kullu zai ilimin alim ka fahimci wannan ko kai dai tsaya gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai sai kai fatawa akan iya sanin ka wani kuma in ya san wani abu sama da naka shi ma ya tashi fatawa gwargwadon sanin shi an fahimci wannan ko Kuma shi yasa mafi yawa mu da yake ba malaman bane ba amma mu anan mafi yawa ban san ka zo da wata tambaya kace wani malami ya ce to in wani malami ya ce malam ne ya wacce fatawa kuma ka dauko magana ka zo waje na da fatawar wani malami to kana so in ce malam yayi ƙarya malam fa kace kuma in ce malam yayi ƙarya in canza malam fatawa ko kuwa kake so in yi kaga bai daidai bane ba in kana da fatawar ka je wajen wani malami ya maka fatawa baka gamsu ba in ka zo nan ba sai ka faɗi ma wani malami ya ce ba ni ma sai ka yi min ta fatawar ka da kurin fatawa ce ka zo da ita ga abin da ya faru ga abin da kake so ka ji sai in baka abin da na fahimta sai ka auna tsakanin nawa da nashi sai ka yi da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka kaga shi kin duka hotar da mu amma ka ce min wani malami ya ce karanta in kumbura in ce ƙarya yake ba malami bane in shiga kuma su kai shi ban san kuma inda ya dogara ya faɗi waccan magana tashi ba ban da a hakikar ina dogara ya faɗa ina fata an fahimci wannan Allah ya taimaka ayi hakuri malaman mu eh ba mu isa mu faɗi ba amma dai ayi hakuri eh, abin nan ne yazo na faɗa dole akwai wani kuskuren da nake gani wajen malaman namu gingima gingima ajin masu nauyi an gane wannan ko da ajin matsakaita da sauransu dai waɗansu lokuta za ka ga wani mutum ya ji ya sami malam ko sulhi ko wata tambaya ko wata fatawa ko kuma abin nan bayan da an gama sai malam ya zo masallaci ya hula sifika ka ji yana cewa wani mutum matar shi ta kawo ƙare shi guri na ta na kira shi ya zo ya zauna na ce mai kaza ya ce kaza akai na ce mutuncin shi na ce kaza na ɓata mai rai to wannan in ma hakan ta faru to me na faɗi al'umma me amfani faɗi mutane a cikin lasifika babu kai mala a ka na uba kai uba ne ba ya ɗauko sirrin shi ya ɗauko sirrin cikin gidan shi da shi da matai shi suka zo gaban ka aka baje komi abin da kila ma ko gaban iyayensa ba su iya faɗi suka zo gaban ka aka taɗe maka aka faɗe maka don kai gyara a matsayinka na uba a matsayin ka na jagora in ma ya yi kuskure kai mai faɗa kila ya ladabi ya biyayya ko da ma bai yi ba kai mai dai faɗa irin inda kai faɗa ka nuna mai ga yanda zai yi gyara to ba shikenan ba in ya gyara ruwan shi in ma bai gyara ba to me naka da zuwa kana faɗi wa mutane ka gani sirrin mutane ne sirrin al'umma ne sirrin cikin gida ne kai ma cikin gida akwai naka matsalolin fa kai ma mala akwai naka cikin gida tsakaninka da uwar gida nan mu <laughs> haka wannan ku to wannan ke a ashe haka irin wannan kurakure daga wajen waɗansu daga cikin masu karɗan darajar su yi irin wannan ya kamata malaman mu ku gyara ta yadda mu almajiran ku za mu ji daɗin kwaikwayo ku a irin waɗannan ababe ba cin gyaran ku muka yi ba tunatarwa ce da yawan haka ji malami ya zo masallaci yana ba da labarin wani sulhi da ya an zo da wani sulhi na aka ce kaza matar ta ce ya mata kaza na kalle shi ya ce min a'a ai kaza akai duk wannan ne amfanin wannan tone tone sirrin gidan shi ne sirrin iyalin shi ne aka ɗauko aka zo gaban ka matsayin ka na uba matsayin ka na shugaba bai kamata ka ɗauko na ka zo kana tallatawa ba a waɗansu lokutan ko da akwai wani wanda ya wani abu na kuskure ba daidai ba to bai kamata ka zo kana kama suna kama suna kuskure ne wanda na tuna wani lokaci ina fomusta a wani aji na wata makaranta sai wani malami ya zo yana wa'azi cikin yana dai karantawa cikin ajin sai na zo kiran suna sai na same shi yana wata magana a cikin ajin yana kiran sunan wani mutum da irin ayyukan da yake wanda ba su dace ba kamar wani yana kaza yana kaza kun ga ya saba ma ka'idar addinin musulunci yayi kaza ana ta kawo wannan misali wallahi malamin nan bai sani ba cikin wannan ajin akwai ƴaƴan mutumin har guda biyu akwai ƴaƴan shi guda biyu shi bai san suna nan ba bai suna cikin ajin ba an gane wannan ko sai bata wancan mutum yake sai ai ba duk da jekan mutum ne wanda yake yana waɗansu ayyuka suka na aibin to me amfanin faɗi anan ba wa'azi bane ba ba tunatarwa bace ba akwai ‘ya'yan mutumin na har biyu a cikin wannan aji, da matai shi, ka gani ko? Ashe, haka irin wayannan ababe ba daidai ba ne ba, in ma za ka buga irin wannan misali, to ɗauko wani abu can a wani gari wanda ka sani ko kuma ya faru a wani gari, ko kuma abin da ya daɗe da faruwa. Sai kai misali da irin wayannan amma irin wannan buga misalai waɗanda kila, kila ma ga wanda ya abu. duk sanda kake faɗi yana jinka. ka, ko kuma sanda kake faɗi wani ɗan uwan shi yana jin ka ashe haga wannan zubar da mutuncin malanta ne saboda ɗan uwa malamai don girman Allah ko yara muna faɗi muku wannan bisa dukkanin girmamawa nasiha ce Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa kuma karafke aka yi da abin ya zo daidai kan mas'alar Allah ya ce innal lazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa'ida suke boye da Allah ya ba na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalilan suke sai da shi da ‘yan kuɗi kaɗan wai dan su samu wani jin daɗi ko kusance ula'ika ma akul fi budunihim illa nara to wa'annan ba komai suke ce ma cikunan su ba illa wuta wala yukallimuhum Allah yawmal qiyama Allah ba zai taɓa magana su ba da alkiyama yanzu dan Allah ko mahaifinka ka je gaida shi ya kauda kai ya ce bai magana da kai ya za ka je ka ji daɗi to bari Allah mahalicci ya ce ba zai magana da kai ba kuma a ranar alkiyama ranar ƙarshe nan da kowa aiki shi zai kwace shi kuma kaka ki karanta da mutane wannan wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walakum azabun alim suna da azaba mai radadi saboda wancan mugun aiki nasu ulaikal ladina tarawu lata bil huda wa'annan su suka sai bata da shiriya suke kan hanyar shiriya suke shiryar da wasu ma su Allah ya ba dama su shiryar da wasu sai suka amfani da wannan hanyar da Allah ya ba su ta su shiryar da wasu kuma su suka bace su kuma suka bace wal azaba bil magfira su Allah ya ba hanyar neman gafara har ake zuwa wajen su kuma suke koyar da mutane hanyar da za a samu gafara to su kuma suka sai da wannan hanyar ta neman gafara suka sawo azaba suka sawo ma kansu azaba amma asabaruhum alanna wani irin hakuri za su yi ku a cikin wuta wal irin haƙuri ne za su yi a cikin wuta Allah ya kyauta Allah ya kare mu to zalika Allah ya ce a yi wannan gargaɗi ne bi anna Allah nazzala kitaba domin shi Allah fa ya saukar da littafin shi ne bil haqqi dan gaskiya da a karantar da mutane gaskiya a yi aiki da gaskiya to lallai kam da na gaba ake gwada da ruwa kai mai karantarwa ya kasance kana kan gaba wajen aiki da abin da kake karantarwa kullum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cewa ku yi kaza ba face sai ya kasance yana kan gaba wajen aikatawa bai taɓa cewa ku bar kaza ba face sai ya guji abin fiye da kowa to haka ka'idar malanta take malan in zaka ce ayi kaza to ka kasance kana kan gaba wajen gudun abu an fahimci wannan ko musamman irin zamanin da muke ciki yau kaɗan kowa zai iya yin haramun ya kwana lafiya amma da an ce malam ya yi makaruhi an gane wannan ko to fa kowa sai ya gama da je a kowa sai ya gama da ji ko kun san wani abu da ke faruwa musamman zamanin mu ku yi hakuri yan siyasa nan dan taba ku ne kaɗan in yan siyasa suka kira taro aka zo aka yi wani taro na yan siyasa kowane ɗan siyasa ya zo aka gayyato malamai aikin malamai kurin wajen siyasa su yi addu'a addu'ar buɗewa da addu'ar rufewa amma da 'yan social media sun zo su ake ƙoƙarin kalla, malamai ake ta ƙoƙarin hotunan su. a yada an gane wannan ko har da malam wani kun gan shi su ake nuna ko su ake nuna ba musamman a ce an dan ba su dubu biyar biyar ana miƙa mishi kuɗin ana ɗaukar hoto haka ne ko su ku ƴan siyasan can su ci dubu hamsin hamsin shiru ba wanda ya ɗauki hotonsu amma malam ake so dai a gani a ɗau hoton shi a yada ai ga malam nan kwanan nan naji an takcece ku ci a midiya waɗansu gurare ko an ba wa'yansu malamai wa'yansu kuɗi ne aka gayyato su da ‘yan midiya ana ba su ko dubu hamsin hamsin ne, ko hadda ma wani ɗan abin nan ne ana ɗauka hotunansu, wasu na cewa an saɓa. wasu na cewa ba a saɓa ba, ai daidai ne, subhanallah, me kai wannan, in za a ba ma da me hana a kai gidan shi, ba shi kenan ba, har gani sai an kira shi an zo an tallata shi a duniya, ba don Allah aka yi ba, ‘yan shekarun baya, an yi wata abu mai kama da wannan, ƙarshe dai mutane sun fahimci kuskurensu. malami ne malamin su ne almajirai ne ɗaliban shi ne shi ya karantar da su Allah ya kai su wani matsayi sama suka sayo malam mota suka sayo malamin su mota suka hada kuɗi kuɗi suka sayo malam mota sai aka kira taro aka kira mutane har da yan midiya aka ɗauki hotuna aka yi bidiyo ana ba malam makullan mota yana addu'a Allah ya saka alkhairi manyan malamai suka ce kun saba yanzu wanda ya koya ma hanyar shiga aljanna shi ya kira yan midiya ya tallata ka sai dan ka sai mishi mota sai kuma ka kira ɗan mida kana tallata shi ka ba shi mota shi fa aljanna ya baka hanya aljanna ya karantar da kai kai kurin ka ba shi mota sai ka tara mai jama'a subhanallahi to da karshe sun gane kuskuren kuma sun sun gyara sun yi afuwa sun janye abin da suka yi da haka irin iren wayannan ya kamata malamai ya kula da wannan kowa zai yi kurakurai shi zai yi haramun ɗin shi ya sha lalai amma da an ce malam ne to kuma shi ke fa Allah ya kyauta wani mutum wani malami yake ba mu wata kissa malami ne Allah ya kyauta ayi hakuri wai malami ne ya sata sai aka kamo shi <laughs> a hannun yan banga aka titsaye shi aka dora mi abin da ya sata ana zagayawa gari wai mutanen gari shi suna zuwa a'a malam kai ne fa kace mana sata ba kyau kai ne kace sata ba kyau shine yace to yanzu kun ga tayi min kyau din ne <laughs> to yanzu ne maɗin ta yi min kyau da na yi <laughs> kun gashi ta tabbata ba dai kyan kenan <laughs> an gani ko Allah ya kyauta Allah ya kare mutu dan Allah malamai ku ne ruwan wankin dauɗa? ku ne al'umma na sha faɗin wannan yanzu idan aka ce duk abin da ya dauɗa. ko menene ya dauɗa? ruwa ake sa a wanke shi ko ba haka bane kuma ya fita fes ko za a sa wani sinadari ruwa shine shugaba to daga ran da aka ce ruwa ya yi dauɗa me za ka sa ka wanke ruwa komi ya gama lalacewa daga inda aka ce ruwan ya gurɓace to komi ya gurɓace to malamai cikin al'umma su ne ruwan wankin dauɗa masu mulki in rikici ya faru malamai ake nema masu kuɗi in suka kasa zama lafiya malamai ake nema ƙasa in ta yamu ma malamai ake nema ku yi addu'a a yi alƙunut ko ba haka ake cewa ba kowa rikici ya faru a gidan shi da uwar gida da amarya ba zama lafiya da amaryar da uwar gidan ba mala ake nema su yi nasiha su yi wa'azi duk wanda ya ta malam yake nema haka ne ko ba haka ba to sai aka ce kuma to malam ne ya ta wa zai zo ya gyara ruwa ya lalace haka ruwa ya lalace saboda haka kuna da wani rawani akan kuma manyan malamanmu dan Allah ku rike mana mutunci mu almajiranku, mu ƴaƴan ku almajiran ku rike mana wannan mutunci ku rike mana wannan matsayi Allah ya ba mu dacewa Allah ya taimake mu kuma shi mutum dama yanda yake kullun kamar kuda ne ka san kuda in ya zo yana kewaya ka to duk inda ka wanke ka goge ka shafa mai ba nan yake nema ba ina gyambo yake nan yake so ya samu to mafi yawan mutane in kaga ana kewaya ka ba inda kai daidai ake nema ba ina ne kai kuskure kuskure ake so kur a tudo shi komai kankanta shi a yaɗa shi kayi kaza duk wata fatawa da ka bada ba a soke ta saboda malam ya yi kaza Allah ya kyauta Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah tabaraka wata ta'ala ya ce mi Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala malam yake cewa huna nisfin sura nan ne muka zo rabin suratul baqara kan wannan aya saura kashi ɗaya saura kuma rabin na gaba zuwa ƙarshen sura malam yake ce mana fannisiful awwal wannan kashi na farko da muka karanto tun daga farko zuwa nan muta'allaqun bi wata ila din duk ayoyin da suka zo ana kira da zuwa ga addinin Allah ana kawo misalan waɗanda suka saba ma addinin Allah musamman Yahudawa da irin abin da ya biyo bayan su wasani to kashi na biyu kuma daga nan har zuwa ƙarshen sura bil ahkam far'iyya yana magana akan hukunce hukunce na yau da kullum hukuncin kisan kai hukuncin sata hukuncin kaza hukuncin kaza to shine kuma daga nan har zuwa ƙarshen sura fabada yantabihu ala annal islamu hayatu hayatun bi maliha. sai aka fara da ayar da ke nuna mana musulunci ya kunshi dukkanin rayuwa dukkanin rayuwa la yaqtasiru ala ba'al sha'airid din bai tsaya akan wani bangare ba dukkan rayuwarka shiru ɗinka addini ne maganarka addini ce zamanka addini ne tafiyarka addini ne matukar dai kai musulmi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da cewa laysa al birra an tuwallu wujuhakum Ibala la mashriqi wala magharibi ba fa iyakar addini kenan ba kurun ku rika fuskantar fuskokin ku gabas ko yamma ma'ana ɗaya da sallah cika masallatai ɗaya da sallah da yin sallah cikin jam'i ba wai an gama addini ba kenan ba da ganin sai aljanna ba akwai sauran aiki walakin nal sai dai abin da ake ce ma addini yana ga man amana billahi wanda ya imani da Allah yana da cikakken tauhidi tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya wal yawmil akhir ya yadda akwai ranar lahira akwai ranar ƙarshe ya yadda zai mutu za a yi mai sakamako da duk abin da ya aikata da haka duk tanadin shi ya tsira waccan rana wala mala'ikata ya yadda akwai mala'ikun Allah Allah kaɗai ya san yawan mala'ikun shi wala ya'lamu da rabbika illahu shi kaɗai ya san yawan amma dai an bayyana muna guda goma a cikin alkurai da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu da lokacin kirgo su wal kitab yi imani da tafan Allah ya saukar alkur'ani injila attaura zabura da sufi ibrahim da sauran littafai sun yadda Allah ne ya saukar da su Wannan ya yayi imani da dukkanin annabawan Allah tun daga annabi Adam har izuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to wannan bangaren imani kenan dama waɗannan su ne shika-shikan imani guda shidda an gane wannan ko wa atala mal ala hubbihi kuma ya bayar da dukiya a lokacin da yake santa ba sai wacce bai so ba ya ba da wacce yake so ya bayar daga cikin dukiya wacce yake so ba sai wacce bai so ba an gane wannan ko ya tabbata a hadisi hadisin Abu Huraira sayyidatuna Aisha take cewa a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala sai ya ce ya rasulullah ya manzan Allah sadaka ta azamu jarar. cikin sadakoki wace sadaka ce tafi yawan lada qal sai manzan Allah ya ce an ta sadaka wa anta sahih shahihin taka shalfaqara wa ta'amalu gina. ka bada abin da ba bada kana lafiya lau kana ko mai dukiya kana mai tsoron talauci an gane wannan ko wala tumhil kada ka yi jinkiri hatta idza balakata al-hulqum har sai mutuwa ta kusa ka ji alamun ciwon da ba za tashi ba sannan kulta li fulanin kaza li fulanin kaza li fulanin kaza karka ce abawa na kaza abawa na kaza abawa na akwai lada sai dai wacce tafi lada wacce ka bada a lokacin da kake so a san da kake so an gane wannan ko wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqata azam yace juhudul muqilli wace sadaka ce mafi girman lada Manzan Allah ya ce kokarin mai dan kadan Jihudul muqilli shi ma abin bai ishe shi ba ya dan fincina ya bada to irin wannan sadaka tafi kowace lada a gani wa atal mala ala hubbihi ka bada abin da kake so abin da kake so shi zaka bada ba sai wanda zaka baka so ba zawul qurba kuma ka ba 'yan uwanka na jini na kusa wal yatama da marayu wal masake da miskine talakawa wa bani sabili da matafiyin da gudurin shi ya kare sa'ilina da waɗanda suka fara suka tambaya da Allah a taimaka muna da kuma waɗanda ba su tambayan ba aka lura suna buƙatar taimako a taimaka musu wa fir haka a sai bayi a yan tasu daga bauta kamar yanzu a je gidan yari a bincika waɗanda suke yan uwa musulmi wani matsala ta kasa gidan yari wani bashi ne wani ɗan abin tare da aka yi takara ta karya ba a fanshe su a fidda su wannan shine riqab a yanzu da muke da shi to sannan ne kuma ƙamar salata sannan sai a zo maganar sallah ga waɗancan abubuwan aka lissafo kaga kafin a zo kan maganar sallah tukuna sai an yi waɗancan sannan sai a tsaye da sallah wa ata zakata a bayar da zakka wala mufuna bi ahadihim da masu cika alƙawullan su ahadu idan sun yi alƙawarin alƙawari tsakanin Allah da bawan shi alƙawari tsakanin mutum da mutum alƙawari tsakaninmu da Ubangiji kullum muna faɗa, wannan kalma la ilaha illallah alƙawari ne kai mu Allah za ka bauta mai yanda ya ce, Muhammadun Rasulullah alƙawari ne kai mu Allah za ka bauta mai yanda manzan Allah ya koyar, ba yadda ka ga dama ba, to ka cika mu Allah wannan alƙawarin, kayi mai alƙawari. Wasabirina da masu haƙuri, bilba a sa'i a lokacin tsananin talauci, an gane wannan ko? warada'i da lokacin ciwo Allah ya jarabce su da olsa hawan jini ciwon suga ga sunan dai coka kala kala to su yi hakuri su mai al'amuran su ga Allah wa hina laba'asi da masu hakuri lokacin yaƙi, lokacin taimakon addinin Allah sanda addinin Allah yake bukatar su sukan fito su sadaukar da rayukansu su sadaukar da dukiyoyinsu su sadaukar da komai nasu dan addinin Allah ya ci gaba to Allah ya ce ulaikal ladzina sadaku, waɗannan fa su ne musulmi na gaskiya su ne masu yi Allah da'a na gaskiya wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu takatsantsan su ne masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin Allah ka sa mu cikin Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wani muka kuskure kuma Allah ka yafe muna mun zo inda zamu tsaya sai kuma in Allah tabaraka wata ala kai mu gobe sai mu ɗora daga inda muka dakata din da fatan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi muna Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu gidan aljanna Allah ya ba mu gidan aljanna Allah ya ba mu gidan aljanna adawa an fahimci wannan ko ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ɗaya daga cikin sahabban shi ina jin ko Abbas ne ko kuma wani shi ne yace fitar da ita ana sauran kwana biyu sallah wasu suka ce ya tsaya gare shi ne kadai shi manzon Allah ya mai izini shi kadai wasu kuma suka ce a ai manzon Allah bai ce gare ka kadai ba ba kususiya bace ba kowa zai iya an fahimci wannan ko tana zama sunna tun a lokacin ana iya bayarwa amma ba ta farlanta sai an ce an ga wata daga lokacin da aka ce an ga jinjirin watan shawwal cikin daren nan to daga nan ta waje ba, an fahimci wannan ko daga nan take ba, amma dai ana iya bada ko da kafin ah, ana saura kwana biyu ko kwana ɗaya a yi sallah ba komai ta yi in Allah ya so wallahu a'lam Allah ya taimake mu Allah ba mu dace to da karka sai mu dakata mala na in an ba wani zai cinye ta kafin lokacin to <laughs> ai tashi ce da ya cinye abin shi <laughs> in gane wannan ko yawa in ba fata kun fahimci mala. abin da yake nufi menene yasa aka ce a ba da zakat da kai din nan ne domin waɗansu akwai kuti yaumin fa jirin da suka fitar ake saba da za a ci a gida to sai ga idi ya zo ana buƙatar a yi hutu a ran nan to in ya zauna fa bai da abinci da zai ci a wannan rana daga ce to ku ƴan uwa ku dan fidda wani abu ku bashi dan ya samu abin da zai ci a wannan rana shi dalilin sunnan tata to sai malam ya ce ana iya ba da ita kwana biyu ko kwana ɗaya kafin ranar idin to sai malam ya ce to kuma aka ba irin wannan sai ya cinye kafin ran idin fa kenan ran idin sai ya ƙara mai wata <laughs> yawwa a'a ba lalle sai ya ƙara mashi ba amma da yanzu haƙƙi shi ne in an bashi ka gane wani ko ya zama halak balak ɗin shi in ya aje ruwan shi in ya cinye kuma to shi kenan an fahimci wannan ko in da mata ta babu haka ba za a jiranta ba za a ran idin ba dama sun da ta iso gidan babu kila ma jira ake a girka ranar nan babu a girka ta ran a wuce gurin Allah taimaka wannan shi ne to eh hmm. ba fahimta ba eh kafin sana da kwana biyu to eh to shi yaron wanda za a ba to kaka hikimar kenan kuma to alhamdulillahi, <laughs> kuma kun ji hikimar shi kuma mala. wanda ya ce zai iya ba da ban kafin kwana biyu sallah ɗin nan ya ce kamar wanda za a ba ɗin a ce yana da yara kaga in aka bari har sai ran sallah aka bashi to yaro zai fahimci babu ashe bai da komai sai aka ba shi. amma sai aka ba shi kafin kwana biyu ɗin nan sai har ran sallah kurin yaro sai ga baban shi ya buɗe rumbu ya ɗebo kudu sai ya ɗauka dama na baba ne an gane wannan ko to wannan hikima ce ita ma amma ba dole ba ne sai haka an fahimci wannan ko ba dole ba ne. idan ka yi don wannan kuma to kenan, Allah ya taimake mu abin da sa, ta yiwu ta nake mako irin abin nan ne ni ma'aikaci ne ma'aikacin gwamnati ne ina aiki Abuja kuma lokacin da aka bani ran sallah zan tafi Abuja ko kuma ni ina daga cikin masu zuwa katsina hawan sallah misali Ba daga cikin waɗanda ake nema na dai a wani guri wanda in na ce sai an ran sallar nan zan bada to ta yi daidai lokacin kuma na bar garin kowar abu ya iya faɗo min daga irin wannan tun ana sauran kwana biyu ko sauran kwana ɗaya in fitar haka da tafiya ta ta sai in tafi kurin ina fata an gane kaga wannan fatawa ta fi ƙarfi ga wajen masu wani aiki na musamman kamar ni jami'in tsaro ne soja ne ko ɗan sanda na san ran idi muna da aiki za a kai mu masallatan idi Ku a kai mu su gurare na tsaro da a kakkasa an yi fasul ɗin mu dai ga inda zan tafi kila ma ran idin daga sallar asuba na fita kenan an fahimci wannan ko da haka irin wannan da sauran ire-iren masu larura irin wannan ba suna iya fitarwa saura kwana ɗaya ko saura kwana biyu da sun ba da ranar da ta zo dama sun tafi wurin aikin sun riga sun fitar da kansu ina fata malam ya gane Da wannan dai shine kusan larura wacce take bi abin nan amma ta kan ma hikima ce malam Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah bayan ake yantawa daga barin wata cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa muna ciki ya Allah Allah ka sa muna cikin aljanna ya Allah Allah ka sa mu cikin aljanna ya Allah da iyayenmu da kakanninmu da ƴaƴanmu da jikokinmu da mazanmu da matanmu da yaranmu da manyanmu ‘yan uwanmu da danginmu, da aminanmu da makwabtanmu, Allah ta baraka wa ta'ala dukkanin musulmi inda yake ka tabbatar da mu cikin aljanna gobe kiyama. Allah ka san mu ka san bukatunmu, ka sa albarka mai tarin wata ke ka biya mana ya Allah. Allah ka san masu bar addu'a gare mu, Allah ka san bukatunsu. Allah ka sa albarka ciki ka biya musu ya Allah. Allah ka sa damu da alkhairai duniya da lahira ya Allah. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya. Wa'anda suka riga mutuwa Allah ka ji kansu. wayanda muke Allah ka raya muna masu imani. idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka karɓar kai muna masu imani Allahumma rabbal atufu sana takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha laghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk rabbana taqabbal minna innaka antal